ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya wata matashiya ce wacce take sabuwa tsohuwa kuma sabuwa tsohuwa ce saboda tun lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya fara halittar dan adam na farko aka fara samun irin wannan gogormaya tsakanin shaidan ga annabi adam alaihi salam da kuma irin barazanar da yayi ga zuriyar annabi adam alaihi salam wadanda suka bi gaskiya qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin gwagwarmaya ce da ta biyo tsawon tarihi annabawa da makiyansu annabawa waɗanda suka ɗauko fitilar imani da kuma waɗanda suka tsaya gaba gare su domin su yi gaba da su su ga sun fice wannan fitila sun yi musu barazana na cewa za su kore su daga ƙasarsu daga garuruwansu annabi shu'aib alaihi salam mutanensa suna ce masa kamar yadda Allah ya gaya mana qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin haka nan mutanen annabi lut alaihi salam shi ma haka suka gaya ma suka gaya masa shaida waɗanda suka yi imani da shi suka karɓi shiriya suka karɓi gaskiya فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون هكذا دكا لنتوككين النباوة دسك بيو أبسا أوان تاريه وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين haka nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam cika bakin annabawa ya gamu da wannan ainihin makarkashiya da ƙoƙarin abice gaskiyar da ya zo da ita wa iz yamkuru bika alladhina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin har Allah madaukakin sarki ya bawa ainihin sauran muminai izini da cewa su tashi su kare kansu su kare kansu idan ba haka ba to za a rushe musu guraren ibadarsu ma'ana za a hana su bautata wa Allah a bayan kasa uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا wala yansuranna Allah man yansuruh inna Allah laqawiyyun aziz gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya haka ta kasance a tsawon tarihi a wannan dare za mu yi bayani akan wannan matashiya za mu haɗa jiya da yau za mu haɗa ainihin gwagwarmaya na masu gaskiya yadda suka samu kansu a wancan lokaci da kuma yadda muka samu kanmu a yanzu wannan sunna ce ta ubangiji ba za ta samu canji a cikin sunnar ubangiji ba waɗanda za su zantar da mu a wannan yammaci muna da malamai guda biyu waɗanda za su yi mana bayani akan wannan matashiya akwai malami na farko sheikh abdullah saleh pakistan da kuma malami na biyu sheikh ja'far mahmud adam sannan kuma sai mu samu wasu daga cikin malamai su yi mana ta'aliki akan bayanan da waɗancan malamai za su yi za mu ba wa malamai da za su yi magana akan wannan matashiya awa ɗaya da minti goma kowane malami daga cikin malaman nan guda biyu za mu ba shi minti talatin da biyar sannan kuma su masu ta'aliki za mu ba su minti ashirin a cikin waɗannan daƙiƙoƙi muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa abinda za mu faɗa ya zama jagora ne zuwa ga taimakawa gaskiya zuwa ga mulkushe abinda yake ƙarya ko kuma ɓarna. ina fatan waɗanda za su yi magana za su yi ƙoƙari su kula da lokacin da muka shata waɗannan daƙiƙoƙi da aka bayar za su yi ƙoƙari duk abin da za su faɗa su tattara su faɗe su a cikin waɗannan mintuna talatin da biyar ko kuma mintuna awa ɗaya da minti goma su su biyu su duka haka nan su ma masu ta'aliki za mu yi ƙoƙarin cewa su ga sun kiyaye wannan lokaci wanda kuma daga cikinsu ba barazana nake ba ina faɗakarwa ne wanda duk ya yi ƙoƙarin ya wuce lokacinsa zan tsaye da shi da ƙarfi ina fatan Allah maɗaukacin sarki ya yi mana jagora yanzu za mu kirawo mai jawabi na farko a Sheikh Abdullah Saleh Pakistan don ya fara jawabinsa bismillah ku ko ba ku yi ba ne manajin tana tashi akbar inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udhu billahi min wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بياك يا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna sabunta godiyar mu ga Allah madaukakin sarki wanda ya ni'imta mu da ni'imar musulunci ya tara mu karkashin kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya kuma arzuta mu da haduwa a wannan lokaci a wannan bagire domin mu ƙara wa'azantar junanmu kanmu ya kara wayewa game da addininmu da kuma al'ummar da addininmu yake gwagwarmaya da su tun rana ainihin da ya fara ‘yan wa musulmi Allah subhanahu wa yana cewa wa kazalika al ayat wa litastabina sabilul mujrimin ko wa litastabina sabilal mujrimin Allah ya ce muna wa ayoyi filla-filla mu yi wa ayoyi wara-wara yadda kowa zai iya ganewa ba wai hanyar muminai ba har ma sabilul mujrimina a gane ta wato bayan an gane sabilul muminina kuma a gane wacce ce sabilul mujrimina to tunda addinin musulunci ya fara bayyana a duniya yana gwagwarmaya ne da wasu ɓangarori kamar guda hudu na farko dai akwai tsantsar mushrikai masu bautar gumaka sannan akwai yahudawa akwai kiristoci akwai kuma wanda suka fi kowa hadari su ne munafukai waɗannan su ne abokan gwagwarmayar musulunci tun daga da ya fara zuwa yau kuma har gobe su ne za su ci gaba da ja'in ja da addinin musulunci ba yahude baka da matsala da shi da zaran ka san ba yahude ne domin ba ka da wani ajanda da za ta zo maka ta wajensa kirista Allah ma ya riga ya gaya maka cewa baya kaunaka baya kauna addininka mashirki Allah ya gaya maka baya kaunar addininka to amma munafiki shi riga irin taka zai sa ya yi magana da yawon addininka idan aka ce ana gayyatar malamai na addininka sai ka same shi a sahun gaba amma ya raba kafa wato ainihin baya kan layin addinin kuma ya rike wani abin da in ka ce masa ba musulmi ba in ka ce masa ba dan uwanka bane na addini sai ka zo da bakon wani al'amari wannan gwagwarmaya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya fara ta tun farkon addinin musulunci za mu ga ya shekara goma sha uku a makka ya shekara goma a madina amma irin salon da gwagwarmayar da ya yi a guraren guda biyu ta sha bamban saboda a can ƙararrawan da ba sa tare da sun ba mu ba kai shi ma ya sani baya tare da su nan da ya dawo madina sai aka samu waɗansu in za a yi sallah suna sahun farko kullum kuma suna ainihin magana da yawon musulunci amma ba su da aiki sai zagon ƙasa wa musulunci abu na biyu ko da yauke idan mutum yana son ya yi wa addini Allah hawan kawara wani lokaci yakan yi amfani da fawar da Allah ya baki wani lokaci yakan yi amfani da dukiyar da Allah ya bashi wani lokaci yakan yi amfani da faɗa ajin da Allah ya bashi ya yi amfani da wannan ni'ima a wajen yaƙi da addinin wanda ya baki ni'ima din to amma wani abin da zai baka sha'awa wanda Allah ya ce maka ya fahimci addinin musulunci ya fahimci kyakkyawar aƙida kansa ya waye game da cewa menene musulunci ne ba musulunci ba babu wani abin da yake tsorata shi babu wani abin da yake firgita shi babu wani abin da yake tusa masa tunanin ya kamata ya canja ya bar wannan gaskiya din ya koma ƙarya so da yawa kafiran makka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da tauhidi tsantsa suka ga cewa wannan hanya da ya zo da ita ya tsauri sai suka nemi a yi wata 'yan mudahana waddu law tudhinu fa nuna. wato sun so a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani sassauci ya dan sassauci ya kamar yaya abin nan da ya zo da shi ya karyata addinin iyaye ya karyata addinin kakanni ya karyata tsarin rayuwar da ya tarar ana yi ya zo a yi wannan tala da shi a yi haɗaka ya rage zafi a kan nasa su ma su sassauci su ainihin taro su bautawa allansa a yau shi kuma gobe ya zo a bautawa hubal tare da shi idan ya wannan sassauci su ma za su karɓi wato ainihin su yi sassauci domin abin nan irin wannan da manzo Allah ya zo madina su ma Munafukai suka zo da tsari irin wannan in aradina illa ihsanan wa tawfiqa suna sa ayi wani ayi haɗin kai wanda yake ma'anarsa a gaskiyance shine haɗin baki ba haɗin kai ba amma duk da wannan Allah subhanahu wata'ala ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila idan la azaqnaka dhi'fa al-hayati wa dhi'fa al-mamat thumma la tajidu laka to alhamdulillah manzo Allah sallallahu bai karkata zuwa gare su ba bai ma kusata ya karkata ba domin Allah ta'ala ta yi laqad kitta ka kusata ka karkata kenan bai karkata ba amma da su so ya karkata har yanzu haka za ka ga na zamaninmu na yanzu za a ce ainihin wato a yi haɗaka kai ka yi sassauci kamar yadda waɗansu ke cewa mu yi ittifaki wato mu yi taimakekeniya a kan abin da muka samu ittifaki a kansa inda muka samu saɓani kuma to mu yi wa junanmu uzuri wannan ba tsari bane na addini addini ba haka ya koyar ba abin da addini ya koyar tun farko inda muka yi ittifaki asalin addininmu ne koyarwar addininmu ce mu rike wannan gangam inda muka samu sabani kuma mu yi wa juna nasiha akan wannan abin da muka yi saɓani a jawo ka jawo ni kan gaskiya bisa dalili ko in jawo ka kan gaskiya bisa dalili ba wai kawai a'a kai mun uzuri in yi shirka kai mun uzuri in yi bid'a kai mun uzuri dan karka ce bid'a ce raina ya baci dan karka ce shirka ce raina ya baci da alƙawarin cewa ni ma in na kana ka tobara zan kau da kai dan kada rai ya baci sannan yan uwa musulmi abubuwa sun taho a hagungunce kuma sun taho a birkice da imamu malik da imamu shafi'i da imamu abu hanifa da imamu ahmad bin hanbal da sauran bayan allah wanda suke manyan a'imma na islam duk wanda ka je ka karanta abin da ya rubuta ko abin da aka rubuta game da rayuwarsa ko da yake suna da bambancin fahimta dangane da wasu masail na fiƙihu amma aƙidar su iri ɗaya kiza baka taba ganin wani yana gaba da wani a cikin su ba baka taba ganin wani yana zagin wani ba baka taba ganin wani yana aibanta wani ba to yau sai aka jinki sai aka kifar da abin mu a nan yankin muka ce mu yan mazhabar Imam Maliki amma fa da sharadin ba ruwanmu da akidar Imam Malik wanda akidar Imam Malik ita ce akidar Annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce akidar Abubakar ita ce akidar Imam Shafi'i ita ce aqidar Imam Ahmad bin Hanbal ita ce aqidar dukkan waɗannan a'imma akan aqida guda suke amma suna iya saɓani dangane da waɗansu masail da suka shafi tsarki ko alwala ko wani abu kama da wannan to mu sai muka ci a dole ayi alwala iri daya yi tsarki iri daya amma aqida kowa ya irin tasa kuma idan musulunci ake yi kamar mutum ne ya ce kamar mutum ne da aka zo ana neman wato ainihin a haɗin kan ƙasa waɗansu malamai da suke ganin cewa ya lokaci ya yi da za a manta da bambance-bambancen addini ce da wanda ya ce la ilaha illallah da wanda ya ce inna allaha salisu salasa suka ce ya kamata a zama abu ɗaya zai yiwu ba zai yiwu ba wannan ya ce la’ilaha illallah ya ce allah abin bauta bisa cancanta ƙwaya ɗaya ne wannan ya ce Allah uku ne kowanne ya cancanta abauta masa kuma aka ce wai ka manta da naka tunanin da taka akidar wancan ma ya manta da tasa akidar a zama abu daya da wanda ya ce Allah na da ɗa da wanda ya ce lam yalid wa lam yulad aka ce wai da a zama abu daya zai yiwu ba zai yiwu ba to wannan ba wai yanzu ne abin ya fara ba ah, zalunci shine abu mafi hadari a rayuwa Allah subhanahu wata'ala ya ce wato inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci a cikin mutane akwai arni a cikin mutane akwai musulmi a cikin mutane akwai dan bid'a a cikin mutane akwai mushrik akwai wanda ma bai da ma addinin gaba ɗaya, amma duka mutane ne umarnin Allah ga masu mulki yace in za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci a wata ayar Allah subhanahu wata'ala yace wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa kada kiyayya ko gaba wadda ke tsakaninku da waɗansu mutane ta hana ku iya musu adalci ku ɗauka zalunta su shine adalci Allah ce a ku yi adalci adalci shine abin da ya fi kusa da jin tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ingantaccen hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda Imam Muslim da Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Tirmidhi da Imam Ibn Majah da abdulrazzaq a cikin musannaf ɗin da kuma al a cikin tarihinsa suka tabbatar da ingancin wannan hadisi Allah da kansa wanda ya halicce mu yake da iko a kanmu yake da yanda zai mana ba mai binciken abin da ya yi ba wanda zai ɗaukar ƙara akan abin da ya yi ya faɗa a cikin hadisi kudusi yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya bayina ni kaina na haramta wa kaina zalunci me zalunci ajiye abu ba gurin da ya dace ajiye shi ba ba kamar yadda wadansu ke cewa wato tasarrufi a haƙƙin wani Allah bai tasarrufi a haƙƙin wani duk abin da Allah ya tasarrufi a cikin sa haƙƙinsa ne kuma kayansa ne amma bai ajiye abu sai inda ya dace ajiye shi ba ka yin da'a sakamakon da'ar Allah ya ma uku ba ba ya tsara ya ba ba ka yin ah, rashin da'a sakamakon rashin da'a Allah ya saka aljanna Allah bai tsara haka ba ya faɗa alqur'ani yace wa man lahu yuridu zulman lil ibad wa man lahu yuridu zulman lil alamin wa ma rabbuka bi zallamin lil ibad ya kuma ce lil abid yace kuma inna Allah la yazlimu zarra, dharra yace inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a ayoyi da yawa wanda Allah yake tunkuɗe ma kansa zalimi to amma duk da wannan duk wanda ya rungumi da'awa ta sunna ya rungumi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya haɗu da azzaliman masu mulki sun nuna masa cewa wato ko dai ya dawo ya ya bi sarki ko kuma ya ɗanɗana kudarsa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam bai wa kowa laifi a garinsu ba bai zagi kowa ba bai raki kowa ba bai ci kayan kowa ba laifinsa ya ce a bauta wa Allah shi kadai wannan ya jawo aka zo aka yi muƙabala da annabi ibrahim da waɗanda suke kafircewa addinin da ya zo da shi wannan gwagwarmaya da aka yi aka yi muƙabala fito na fito ya faɗa aka faɗa a an ta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim ala bal fa'alahu haza. hadha fas'aluhum in kanu yantiqun farajau ila kuma an innakum antum zalimun a ƙarshe ne suka ce harriquhu a alihatakum hujjar azalimi kenan ta karshe hujjar azalimi ta karshe idan ya rasa yadda zai ka kawo bayani ya baka ansa kai tambaya ya baka hujja karshe abin da zai ce a dakar ko a daure shi ko a kore shi baƙo ne da sauran abubuwa ire-iren wa'annan fir'auna lokacin da ya yi ja in ja da annabi Musa annabi Musa ya ba shi hujjar abin da yake kai ya ba shi hujja kan kuskuren ko kafircin abin da fir'auna yake yi sai fir'auna ya tara jama'ar gari sai ya ce zaruni a fasul Musa wal yada'u rabbahu inni kafu an yubaddila dinakum au an zahira fil ardi fasad a ƙarshe abin da ya. ya bayyana kenan hujja fir'auna da ya rasa yadda zai yi zaro ne a kasul musa sannan a inda aka ya ringa yawa annabi musa tambayoyi wa ma rabbul alamin annabi musa ya bashi amsa ya tambaya ina ina ina hujja ina aya annabi musa ya nuna masa aya a nan ma abin da ya ce wato ainihin a halakar da annabi musa ko ainihin wato a kore shi to wannan da ita ce hujja ta ainihin azzalimai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shugaban annabawan gaba daya lokacin da ya zo madina da hujja dai ba za a iya rinjayarsa ba domin imanin sahabbansa ballantana imaninsa ya fi karfin wato ainihin a iya rinjayarsa domin Allah yana tare da shi saboda yana tare da Allah amma an yi rashin sa'a ya sami munafukai waɗanda a hakikanin al'amari Allah ya san basu karɓi addinin ba amma sun makalkalewa addinin domin su kare jininsu da dukiyarsu kada a yi ainihin wato a yaƙe su kuma kada a ɗabi dukiyarsu a matsayin ganima to amma sai suka yi a suka amfani da wannan dama suna yi wa addinin Allah zagon ƙasa suna yi wa addinin Allah wato ainihin raraka suna ainihin sun zama kamar gunda a cikin addinin suna rarake shi domin kada ainihin wato ya yi ƙwari ko ana ganin sa ɗina ne da an taka sai a jiya lotse saboda ba ƙwari su riga su rarake irin waɗannan su Abdullahi bin Ubay bin Salul da shi da jama'arsa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta fama da su ainihin wato garin Madina to in kuka lura wannan mutum kamar jigo ne akwai rassansa akwai khalaf ɗinsa waɗanda har abada za ka samu a wannan layin suke tafiya shi'a sun makalkale wa alil baiti sun nuna sunan suke kusa da annabi su suke kaunar dangin annabi amma an ka duba aikace aikacensu ba ruwansu da annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa bin hanyar da alil baiti suka bi ba sa bin kowace irin hanya wadda za ta kai ga bayyana cewa suna kan hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sufaye makiya addinin Allah makiya amanar addinin Allah ‘yan damfarar addinin Allah ‘yan fowan nai na addinin Allah su kuma sai suka zama bala'insu ya fi ma na sauran duk waɗannan da aka ambata. domin sun zo sun makalkalewa wani abu da suke kira waɗansu shaidanu waɗansu fajirai waɗansu fasikai waɗansu jinzikai da suka sha musu suna wai waliyai gaskiya ni na yadda waliyai ne waɗannan mutanen da suke ambata wallahi ni na yadda waliyai ne amma waliyai alkur'ani iri nawa ne iri biyu ne akwai auliya Allah akwai kuma mai auliya a shaidan na yadda wallahi duk waɗannan da suke ambata suna cewa waliyai waliyai ne amma auliya a shedan auliya a shedan ne saboda ne saboda in ka bi wannan tsarin a wa'annan waliyan ne ake samun waɗanda za su ce suna ganin Allah kire-kire akwai wani wanda ake cewa wani ko ɗan takara waye ina da kasar nasa na bidiyo wanda a cikin kasar din ya ce yana ɗawafi da ka'aba yana ɗawafi ya yi ɗaya ya yi biyu ya yi uku ya yi hudu ya yi biyar ya yi shida a na bakwai sai ya ji an dafa kafaɗarsa sai wai ya ce wane ne ya ce sai wanda ya dafa kafaɗarsa sai ya ce ni ne muhammadu rasulullahi sai ya ce duk me kake nema kana ɗawafi kana wannan sai ya ce aljanna sai ya ce ba ni hannunka wai sai ya kama hannunsa fiu sai suka tashi sama suka wuce sama ta daya da sama ta biyu da ta uku suka je har aljannar firdausi wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da yake son ya shiga sama ta ɗaya tare da shi da shugaban mala'ikun Allah duka da suka je bakin kofa ne ya faru sai da aka dakatar da suka dakata suka kwankwasa kofa aka ce wane ne yace jibrilu ne kai da wani da muhammad an aiko ya je yace an aiko sannan aka bude amma shi daga zuwa biyu ya wuce shi ya bukar wani abai da shi aka nuna masa gidansa a aljanna wannan shi kenan yace a ina ba shi kenan sai an nuna min gidan masoyina wai aka nuna masa na wani wayan ya kira masoyinsa wani katon gida wanda yake da shuke-shuke ga girma ga ni'imomi saboda ainihin wato ainihin anan din shi ma babban gida yake ciki aka nuna masa yana wani gida wanda ya fi wannan kun san kowa yake nufi wani nau'i ne dai na faranci irin waɗannan masu aƙida irin wannan masu cewa Allah ya aiko mala'ika ya zo ya karɓi rayuka amma ya karɓi rayukan haddaran wani wanda yake mai uban baya sa a ɗauka kuma wannan waliyin bai yadda a karɓi wannan ran ba wai aka bi mala'ikan aka riƙe shi aka ce ya dawo da ran wannan ya ce Allah ya aiko shi ba zai fasa ba wai aka kwace jakar da ran yake ci yake ce wata irin laida ba ɗin nan aka zazzage duk ma wanda ya mutu a rannan ya tashi wai a lokacin da sai Allah yake ce da shi kaga yanzu ga ka jawo mana da an yi asara rayukan ma irin waɗannan bayan wannan akwai inda suke cewa irin waɗannan munafukan ba wai a ranar lahira ya za ka ke jin ɗan ana ma yana cewa wai ɗiba gada shehu za a yi warkon wari wai inda yana da rabo lahira a ɗaya baitin wari abin saboda sun gaya musu wai shehun yana da riga guda dubu saba'in dubu saba'in to alhamdulillah bayan yan matsala da aka samu ta na'ura wanda ya Allah za mu ci gaba to waɗannan abubuwa da nake gaya muku ba wani babu a bayan baya uwa na koro mana wannan tarihi na koro mana wannan tarihi a takaice domin mu gane hoton abin da yake faruwa a yau kamar yadda muka sani kuma babban abin da ya sa muka taru a yau a wannan guri saboda wani zalunci wanda kusan zan ce a tarihi wato a bayyane a ƙarara ba a taɓa yin irinsa ba maganan mu ta masallacin gandu wadda kore ko mutuwa ce a kanta duk wanda ya yarda ya yi wa Allah alkawari ba zai saki maganan masallacin nan ba ko da ransa zai fita ya daga hannu tsakaninsa da kun yi wa Allah mubaya'a kun yi wa Allah ba gudu ba da da baya a wannan gari Allahu Akbar yan uwa kamar yadda na fara bayani a game da ƙabiyyar da muke ciki a yau wannan masallaci da ake ta hayaniya wadda aka kirkiro a yi ta kawai domin nuna isa domin nuna ƙatar rawani da abin da za a yi duk wani rana gefe mu muna kallon sa akan shirme baya da ainihin tushe ba kuma zai siyo da mu daga inda muka sa gaba ba muna da hujja a hannunmu wannan shine filin ainihin wato masallacin wannan ita ce takardar ma'aikatar kasa da su ta jihar Kano da ta tabbatar mana mun mallaki wannan fili sannan dukkan bayanai da suka shafi ya aka yi aka gina masallacin suwaye yan kungiyar suwaye suka taimaka aka nemo ainihin dukiyar da aka gina masallacin duka suna nan muna da cikakken bayani ga kundinmu guda biyu wanda ko ina ake zuwa za mu je da shi to tunda an ce duka wannan ba hujja ba ce wai ai masallaci na Allah ne tunda masallaci na Allah ne wanda ya gina masallaci sai ya bar wa Allah muka ce gaskiya ne wa annal masajida lillah amma kafin a yi wannan muna son a samu masallacin nan na koban mata na shehu tijjani a samu wani hamshakin ɗan ɗariƙa ƙadiriya a sa ya zama liman a samu masallacin makabarta wanda Allah ya haramta ya salla a ciki a samu wani hamshakin dan tijjaniya a naɗa shi ne limami to kafin nan sai a zo a gaya mana masallaci na Allah ne in an yi kowa ma ya zuwa ya limanci saboda haka nan yan uwa ba gudu ba da baya duk wannan abin da na gaya mana wallahi bai wuce jan baki ba fasara sai malam Ja'far ya zo jan baki nake kawai saboda haka nan mu shirya amma abin da muke so da ku salamu alaikum abin da muke so da ku mu da kuka gani a nan teburin da na bayana da na dama da ni da na ainihin yamma da ni da na ko'ina waɗannan malamai bishimayen malaman da kuka gani wallahi kowane ɗaya ya ce ya mika wa Allah ransa akan wannan masallacin saboda haka nan kuma kun ba da ranku duk wani shiri da aka yi wanda zai bayu akan akar karɓe mana masallaci kun yarda da shi ba ku yarda ba to gaba ɗayan mu za mu tafi saboda haka ba gudu ba ja da baya akan wannan wato abubuwan waɗansu ba za mu so mu gaya muku su yanzu ba amma dai mu a tsakaninmu muna nan muna aiki ba dare ba rana ba mu da wata ƙariya da muka sa a gaba fiye da wannan masallaci kuma ba za mu ja da baya ba kuma ko kun ga waninmu ya yi rauni ku take shi ku wuce masallaci naku ne shekara tara ana fafutukar ainihin wato tabbatuwar wannan masallaci kamar yadda aka raba muku takarda kuka tun daga tarihin neman filin zuwa ainihin yadda aka samu aka kai ga kwafa kwamitin gina shi da kuma yadda aka gina shi sai bayan an kare kaf masu adawa da shi suka zo suka ce kuma su suke so kuma abin ta takaici abin bakin ciki wai da aka tashi ma dan renin wayo dan lakuce mana hanci sai aka je aka samu mai rubutawa Allah wasiƙa aka je aka ɗauko mai aljannu shari'a wai shine limamin to ma ga yanda za a yi ci wannan din ya zo ya sallah masallacin kuma gashi nan saboda haka yan uwa musulmi babu gudu babu ja da baya kuma akan gaskiyar mu muke ba kuma za mu zo a tsaya za a tattauna matsala akan limami ko limanci ba shi ne matsala ba masallacin nan akwai waɗanda suka mallake shi kuma suna da hujjar mallakarsa kuma sun bi ka'ida wajen mallakarsa to akan wannan ba wani abin da za a yi ba wani magana da za ta fito daga ko ina ne wanda za ta sa mu ci ainihin mun yi suranda Allah ne ya kaddara an yi mana wannan in ba ku manta ba masallacin mu na dakata kwana bakwai muna sallah a ciki aka zo aka ce ana gayyatar mu a fada a kawo mu kullum masallaci ranar laraba aka yi wannan alhamis ranar juma'a muka zo muka tadda an buɗe masallacin ana wazifa har yau ya fita daga hannunmu an mana wannan a wurare daban-daban a masallacinmu na tudun murtala bayan an zo an shekara wajen goma sha biyu ana bin kansu su ba da haɗin kai a buɗe masallacin nan domin a yi sallar juma'a suna ƙi mai masallacin ya kirawo mu ya ba mu takarda aka rubuta ya mallaka mana 'ya'yansa da 'yan uwan suka sa hannu muka ɗauka muka kai wa lauya ya yi tsari ya zo aka sa hannu bayan da muka zo za mu sallah sai kuma aka kirawo limamin da shekara goma sha biyu ana son a naɗa shi an ƙi bayan masallaci ya dawo hannunmu don a haɗa fitina sai aka ce an naɗa shi yanzu yana nan da rawani a kansa amma sallar ta gagare shi a musulun murtala rawanin yana kansa mun ce in ya isa ya zo ya sallar a tudun murtala abin ya gagare shi to kafin wannan kadiya ta kare sai da suka jawo aka zubar da jini aka kashe rayuka akan abin da yake da kan an nemi su yake ba wanda ya ba wanda ya gani ba tashin hankali suka kiyi to yanzu kuma waɗanda suka zo suna rigima da wannan masallaci an je da su gaban kwamishinan 'yan sanda an zauna an mai da jawabi sun faɗa mun faɗa a ƙarshe suka tashi ga malam bi a zaune suka tashi suka yi masa mubaya'a suka ce wallahi ba san abin nan haka yake ba daga yau ba su ba wannan mas'ala an yi wannan shi ma ranar laraba ranar alhamis hukumomin tsaro sun ɗauka an kashe fitina an ainihin kare matsala matsala ta kare ranar alhamis karfe biyar kamar yadda kuka sai ga sanarwa an naɗa mai wa Allah wasiƙa shine liman aka zo aka haɗa fitinar da ba dan Allah ya kiyaye ba ba a san iya rayukan da za a zubar ba ina haska mana wannan domin mu san su wane ne suke jawo bala'i a Kano su waye suke kunna fitina a Kano in an magana sai su ce ai akwai duk baki ne ba yan Kano ba annabi ma an gaya masa wannan a Madina ya zo da tauhidi su Abdullahi bin Ubay bin Salul suka ce bako ne ya shigo garin mu zai ya bata mana gari zai kawo mana aqidar da ba ta yan garin ba zai kawo mana sabon addini saboda haka duk wanda kuka ji ya zo ya samu mai yada tauhidi yana wasafa shi da abin da aka wasafa sa Abdullahi ibn Ubay suka wasafa manzon Allah to wannan reshen Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ne har yanzu bai kara mutuwa ba saboda haka a ƙarshe dan an bani mintuna kuma mun alƙawarin ba za mu tsallaka mintunan da aka bamu ba kuma na gaya muku ni jan baki ne fasara tana nan tabe me yi addu'a Allah akan masallacin nan namu dukkan mutumin da yake sha'awar ya ga ya wuce gaba ya yi amfani da mulkinsa an karɓan mana masallaci Allah ka karɓe mulkinsa Allah ka karɓe jin daɗin rayuwarsa Allah ka damalmala al'amuransa Allah ka wargaza sha'aninsa Allah Ubangiji ka damarmarsa sha'aninsa gaba ɗaya Allah Ubangiji muna roƙonka Allah wanda ka karere ya fir'auna duk da cewa ya yi ɗagawa ya ce shi ne rabbin nasu ala in je mulki ne ba a kai mulkinsa ba wanda yace ce ana rabbukum al'ala wanda ya ce wa ma rabbul alamina ya ma alimtu lakum min ilahin gairi yace duk ba abin da fir'auna bai faɗa ba amma a ƙarshe yau in ka je misira ka je mutu abul fanni ka nemi kana son ka ga ainihin wato fir'auna za a ciro maka shi a kanjame ya buce kamar yadda Allah ya alƙawarin zai bar gawarsa a gani dan ta zama aya litakuna liman khalfaka aya Allah waɗanda suke rigima da mu akan masallacin nan wanda muke da haƙƙi cikakke na mallakarsa Allah ka yi musu abin da kai wa Fir'auna Allah ka yi musu abin da kai wa Fir'auna Allah yadda ka karye mulkin Fir'auna Allah ka karye mulkin Allah yadda ka wargaza shi sha'anin Fir'auna Allah ka wargaza shi sha'anin Allah yadda ka kaskanta wato Abu Jahil ne. sai ga Abdullahi bin Ubay bin Abdullahi bin Mas'ud dan siriri ya hau ruwan cikin sa yadda ka kunyata su Allah ka kunyata waɗannan mu kuma Allah ka bamu juriya Allah karka jarabe mu da abin da yafi karfin imanin mu Allah karka jarabe mu da abin da ba za mu iya ba amma Allah muna ce da maka ba za mu iya hakuri akan masallacin mu ba Allah muna neman agajinka gara ka karbi rayuwar mu kafin a ce masallacin ne ya fita daga hannun mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce ta mu ƙara tunatar da mu akan abin da ya wuce a baya tun tsawon tarihi na gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya da yadda annabawa suka yi haƙuri salihai suka yi haƙuri haka mu ma ya waje ba mu yi haƙuri mu jure mu jajirce sannan kuma a ina ƙara tunatar da mu cewa da dama sau tari. idan aka taba ahlus sunna aka taɓa sunna wasu daga cikin mu za su dinga gunaguni cewa bai kamata mu yi magana ba kowa yana da bakin da zai yi magana idan an masa ba daidai ba yana jin yana da kes